يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من ساكت الدعاء أو أن مسألة شيء مثار البركة مسألة أو بكر سديد كلام بكر أريش كير الله فيها ربما بلوكم مسألة أو أن يمشي نجوم من البركة بكر نوات رمضان شكرا ندبو دعاء دريه لدى أربعين دعوكم bayan jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da takwas ga watan hudu shekara na dubu biyu da ishirin da biyu a kalandar miladiya a inda muke cikin tafsirin suratu ali imran wannan shine majalisinmu na biyu na tafsirin wannan sura jiya mun fara shimfada da gabatarwa dangane da abin da wannan surar kwansa da falalanta da sauransu muka ce yau za mu ɗora daga inda muka tsaya bari mu sake ji ayoyin da muka ji jiya sannan sai mu ɗora in lokaci ya ba mu shiga cikin tafsirin ayan da izinin Allah maɗaukakin sarki bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم نعم وأنا مفرق سورة آل إمرأة كنام جاء مني magana akan muhimman maksudin wannan sura cewa shine tabbatar da tauhidi da kadaituwar Allah madaukakin sarki da kore allantaka ma wani wanda ba Allah madaukakin sarki ba har muka faɗi waɗansu abubuwa da wannan suran take fanta da shi da ba a samu a wani sura sai wannan sura mun ambaci abubuwa guda uku abu na farko cewa ita ce surar da kalmar shahada la ilaha illallah ta maimaitu a cikinta har sau biyar abu na biyu muka ce ita ce kadai a cikinta ake samun aya da aka maimaita kalmar shahada sau biyu a cikinta shahidallahu annahu la ilaha illahu abu na uku muka ce ita ce sura kadai wacce aka maimaita sunan musulunci hmm, da aslama da musulmun sama da inda aka maimaita a sauran surori wannan abin ya maimaita a cikinsa ya maimaito a cikinsa sama da inda ya maimaito a sauran surori duka waɗannan don tabbatar da babban maksudin wannan sura shine tauhidi to malamai suna ambata dore akan abin da muka ambata ɗin nan waɗansu kasa'is sha waɗansu abubuwa da wannan surar ta ambata wadda babu su a wani sura a Qur'ani da girma daman je mun ce kuma za mu magana akan munasaba tsakaninta da surar da ta gabace ta to kafin mu magana akan munasaba bari mu karasa waɗannan khasa'is din wato ke babban abubuwa wanda in ka tsallake suratu al-imran ba za ka same su anan أقول ما mai aljawa'ir الجواهر الجواهر والآله المصنوعة في تفسير القرآن العظيم بالأحاديث المرفوعة بالأحاديث الصحيحة المرفوعة الجواهر والآله المصنوعة في تفسير القرآن العظيم بالأحاديث الصحيحة المرفوعة الشيخ عبد الله عبد القادر السليدي آه، بيزو بولي wato tafsiri ne da yayi na alqur'ani da hadisai ingantattu don ayar da akwai wani hadisi ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya fassara wannan ayar to sai kawo a wannan littafin haka yi daga fatiha har nasi mujalladi guda biyu to a mujalladi na farko ɗin da ya zo magana akan suratul bakara suratul al-imran daman yakan yi kokari da ya dan muqaddima ya faɗi waɗansu abubuwa dangane da sura kafin ya kawo hadisai da suka yi sharhin waɗansu ayoyi da ke cikin kowace sura to anan ya faɗi abubuwa guda arba'in da suratu ali imran take ɓanta da su wanda babu bayanansu a Alƙur'ani sai a suratu ali na farko kasa ayoyin alkur'ani zuwa gida biyu cewa akwai muhkamat wa ukaru mutashabihat anan ne Allah ya faɗa mana cewa ayoyin alkur'ani iri biyu ne akwai waɗanda suke dalla-dalla filla-filla suke ba sa ɗaukan sama da ma'ana guda ɗaya duk wanda ke fahimtar larabci ya kuma san addini yana karanta su zai fahimta ko ana masa bayani ya fahimta sannan akwai kuma mutashabihat waɗanda suke ɗan shiga duhu wanda don ko kana fahimtar larabci ba zai ka fahimce su ba don kai malami ne in ba malamin alkur'ani ne ko an koyar da kai ba dole ne ka fahimta ba kana iya yin musu kana iya ba su ma'ana wanda ba hakan Allah yake nufi ba a Ali Imran ne Allah ya fito fili ya faɗa mana cewa Qur'ani ayoyin sa iri biyu ne na biyu bayanin matsayin karkatattun mutane hakanan da mutanen da suke ƙafafuwansu sun nutsu a cikin ilimi dangane da al'amarin mutashabi mun zo tafsiri za mu yi magana mai tsawo insha Allah akan menene al-mutashabihat to waɗannan mutashabihat din mutane sun kasu gida biyu wajen mu'amalantar su akwai mutanen da Allah ya yabe su yace ar-rasibuna fil ilm wato wadanda suka gogu cikin ilimi ga irin yadda suke mu'amala da al-ayatul mutashabiha sannan akwai kuma wadanda suke karkatattu imma saboda karkatar zuci ko karkatar kwakwalwa imma karancin imani ko karancin ilimi su kuma suna da irin yadda suke kallon waɗannan ayoyin a wannan sura aka yi mana wannan ayoyin abu na uku bayani akan nau'e-nau'e ko rabe-raben sha'awoyi da aka kawata wa mutane wanda Allah ya buɗe da mafi girma mafi daɗi kuma mafi sharri fitinar mata ina zuyina linnati hubbu shahawat ko ce minan nisa bayani dalla dalla akan nau'ukan sha'awa da aka kawata wa mutane a nan surar aka yi ba a fito da shi gaba ɗaya a yi bayani a wani waje fassara abu na wani haɗa Allah da mala'iku da ma'abota ilimi haɗa ma'abota ilimin Allah da mala'iku wajen tabbatar da bayanin cewa babu wanda ya cancanta a wata ta masu sai Allah ba wannan girmamawa ce da Allah ya yi wa malamai yace shahida Allah annahu la ilaha illa huwa sannan ce wal mala'ikatu wa ulul ilmi wannan shaida din malamai Allah ya yi shaida mala'iku sun shaida malamar ma sun shaida girmama malamai ta hanyar hada su a shaida tare da Allah da mala'ikunsa a nan kawai aka same shi a ayata goma sha takwas abu na biyar bayanin cewa musulunci shine karɓaɓɓen addini a wurin Allah kuma ne addinin ƙarshe da Allah bai karɓan wani addini in ba shi ba Qur'ani duk yana cike da wannan magana amma kuma inda aka fito karara aka yi wannan bayanin sai a suratul al-imran إن الدين عند عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل آية تقوم شاكرة abu na shida. mashruɗiyar mutum ya koye imaninsa idan ya ji tsoron cutarwa da ake kira tukiya irin yadda musulunci ya zo da shi ba irin yadda mutane shiya suke fassara shi ba wanda suke sha rabin addinin su ko ɗaya bisa uku ko biyu bisa uku addinin su ta kiyaye za mu zo mai bayanin irin yadda ya halatta mutum ya koye identity ɗinsa idan ya ji tsoron za a cutar da shi a addininsa ko a ransa ko abin da ya kamata haka to a wannan surar ne aka faɗi wannan hukuncin babu a wani waje in ba wannan surar ba a aya ta Ishirin da takwas. abu na bakwai alamar soyayya ta gaskiya soyayyar Allah ta gaskiya Allah ya ba mu labarin ana son a gane alamar mutum yana son Allah to shi ne ya bi manzan Allah hmm? shi ma wannan faɗan wannan alamar ƙarra a wannan sura ne babu a wata sura a ayatun talatin da ɗaya da Allah yake cewa kun in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah abu na takwas shi wanda mun faɗi cewa shi ne dalilin da yasa aka samu wannan sura suratu Ali Imran bayani akan kissan matan Imran wato mahaifiyar maryam sannan da bakan shaida ta yi na abin da ke cikinta cewa ta bar shi ma Allah ya zanto mai bautan Allah shi ma wannan kistan na wannan matan babu shi a alƙur'ani sai a nan ruwa daga aya na talatin da biyar zuwa aya na talatin da bakwai abu na tara bayanin da ah, inda aka fara ambatan maryam ita kanta da bayanin issan haihuwanta inda aka fara a nan kun gama yi karatun suratul bakara a gaba ɗaya amma babu issan maryam akwai magana akan isa ne ko haka ne tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat tayyibin wa ataina عيسى ابن مريم البينات isa ne aka ambace shi da mahaifinsa ko sannan kafin nan ma daga a can baya shi ma yi magana um, mene ne ولقد آتينا موسى الكتاب وكفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات hakan bashi isa din ne amma mahaifiyarsa a bayar da kistanta a nan aka fara a suratu ali ali imran kamar yadda muka ce kissan mahaifiyarta kuma babu shi a ko'ina sai ali imran to fara magana akan ita kissan ta a nan ali imran ne da kissan haihuwanta daga bayan ci gaba da magana a maryam wannan aya na talatin da shida abu na goma bayani filla filla akan karamar ita na na maryam da abubuwan da Allah ya fifita ta da shi da cewa Allah ya fifita ta akan matan zamanin ta gaba ɗaya babu wannan sai a wannan sura a aya ta talatin da bakwai abu na goma sha ɗaya siffanta annabi yahya alaihi salam da cewa hasur ne shi wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin ko siffanta shi da cewa hasur ne a nan kawai aka yi a suratu al-imran bai maimaito a wani waje ba a aya na talatin da tara abu na goma sha biyu nuna yadda mala'iku suka yi magana da annabi da maryam alaihi salam suka kuma nuna mata cewa ke ɗaya ce ita tsarkakakka wannan maganar da mala'iku suka yi da ita babu shi a wani waje sai a suratu ali imran a aya ta 42 abu na goma sha uku magana akan asalin ƙuri'a al-ƙura'atu a musulunci ya zo ne kawai a cikin suratu ali imran banda suratu ali imran babu inda aka magana al-ƙura'a a al-ƙur'ani mai girma ƙuri'a ba je ba zaɓe na <laughs> na siyasa ba Kuri'a wadda ake yi tsakanin mutane ko a gida ta inda zai da karshe za a wani guda ya zanto shi ne wanda zai ce abinda mutane suke rigima a kai to ƙuri'a ta zo a wajen wa zai reni maryam Allah ya bashi ƙuri'a nan wurin kuma a cikin sura na arba'in da sana abu na goma sha hudu wanda wannan surar take banta da shi a nan ne kadai aka ambata karara cewa an daga annabi isa alaihi salam zuwa sama inni mutsamane mutawaffika wa warafi'uka ilayya a wannan asura a ayata hamsin da biyar abu na goma sha biyar a wannan surar ne kadai aka kamanta annabi isa da annabi adam alaihi salam saboda dalilin da za mu zo mu ji insha Allah a aya na hamsin da ta abu na goma sha shida da wannan sura take banta da shi kiran da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa nasara su zo a yi mubahala tsinuwa cewa ƙinci ne akan gaskiya eh, Allah ya tsine muku in ku ni ma haka wato tsinuwar cewa duk wanda yake makareci ne to Allah da wuce zafi ya tsine masa shi ma wannan a suratu ali imran kane aka ambata aya ta 61 abu na goma sha bakwai ambatan cewa mafi cancantar mutane da su danganta kansu zuwa ga annabi ibrahim su ne waɗanda suka yi biyayya a gare shi da wannan annabi musallallahu alaihi wasallam inda Allah ya faɗi wannan karara shine a wannan sura kadai a aya ta 68 abu na goma sha takwas bayanan wato datti na zukatan yahudawa da yadda suke ganin dukiyar larabawa halarci a su ana ɗaya ne daga cikin abubuwan da rafiba suka yi kama da yahudawa a wajen su dukiya in ba tasu ba ko ta waye halarci in sun ci sun ci halarci a tsakanin su ne akwai halalin da haram amma inda wani ne ba su ba in sun ji dukiyarka suna ganin ai halalin shi ne suke cewa laita alaina fil ummiyina sabil wannan ɗabi'a na yahudawa da wannan riyawa ta ƙarya da halatta wa kansu haramun na dukiyar waɗansu a nan sura kawai aka ambata a aya ta 75 a wannan ayar ne abu na sha tara kadai Allah madaukakin sarki karara ya kuma fito fili ya bayanin cewa bai kamaci wani annabu ba da aka bashi littafi da hikima ya umarci waɗansu mutane da bautan wani ba Allah ba wannan shi ma anan ne karara aka ambaci wannan a aya na 79 da aya na 80 abu na 20 a wannan sura ne kadai Allah ya dau alƙawarin annabawa cewa in annabi Muhammad ya zo za su imani da za su riski annabi Muhammad to dukkan su za su zo su yi imani da shi kuma su bashi kariya su taimaka masa wannan a ayata hamsin da biyar afon ayata hamsin da ɗaya a nan ne na da ɗaya Allah ya faɗi cewa duk wanda ya rike wani addini ba musulunci ba to ni? ana insha Allah mun zo za mu magana abin da aka kirkiro shi yanzu ana yada a zuwa garuruwan musulmi wai shi abrahamic mission wai muna tarayya a ƙarƙashin addini ibrahimiyanci da mu musulmi da yahudawa da kirista da haka dan mu zauna lafiya ba ya dace ma mu haɗa mu haɗu muna karantar da addinin mu tare haka nan ma mu haɗa wani waje da za mu yin bauta tare shi ne har wani cikin shugabannin larabawa ya gina wani waje ga masallaci ga coci ga wajen bautan yahudawa kai shi bai matsaya nan ba ya gayyato buzawa masu addinin buda su ma ya zo gina musu ne duk a zo a cakulu wai ai duk Allah ɗaya ke bautata to ya yi haka annabi ya ce kada addinai guda biyu su haɗu a jaziratul arab mutumin nan ya je ya kawo addinai da ya gina musu wajen bauta a jaziratul arab annabi alaihi salatu wasallam ya ce akhrijul yahuda wan nasara min jaziratul arab ku fitar da yahudu da nasara daga jazirar daga tsibirin larabawa amma yanzu ga suna a Uh, united arab emirates shi wannan mutumin wanda ke wasu jakan da ke jagorancin ya kawo su mai wannan alamar cewa mu musulmi masu zaman lafiya eh mu masu zaman lafiya ne amma addinin mu shi ne ilo addini na gaskiya da wanda ya rufe da wani ba ya riko da wani ba addinin musulunci ba inji Allah to wannan yayi hasara to anan an faɗi wannan ne karara a wannan sura sura Ali Imran abu na 22 wannan sura ita ta fito fili ta bayyana cewa da abin da za ka ciyar ba za ka samu matsayin albirru ba sai in ka ciyar ne daga abin da kake so mun gani a bakara ai an ce mu ciyar daga mafi kyawun abin da min tsayi ba ta maka zabto abin da muka tsorita da kuma abin da Allah ya fitar mana daga ƙasa ko ya ce umarni ya yi amma a nan ya fito ne ya ce lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun sai kun ciyar daga abin da kuke so shine za ku samu matsayin albir a nan ne Allah ya fito da wannan fili a aya na 92 abu na 23 bayanin abin da annabi Yaqub wato Isra'il ya haramta wa kansa abu inda aka faɗi wannan sai a suratu Ali Imran a aya na 93 abu na 24 bayanin cewa ɗakin farko da Allah ya saka wa mutane su yi masa bauta a ciki shine Ka'aba shi ma a wannan suran ne aka ambaci wannan ba ambata a wani waje ba a ambace ta aya na 96 haka nan wajabta aikin hajji ya zo ne a wannan sura wajabta aikin hajji ga wanda yake da dama akwai magana akan aiki hajji a suratul baqara ko amma a fito a ce an wajabta muku a can wa a timmu a nan kuma walillahi alan nasi hijjul baiti man istata ilayhi sabila a aya ta 97 abu na 26 umarni da tsoron Allah matakar iyawa haka tukatihi ba a nan aka fara wannan wannan umarni a aya na 200 102 wajibcin riko da igiyar Allah da hani daga rarrabuwan kai a haɗa su waje biyu haka nan babu a wani wuri alkur'ani in ba nan ba a aya na ɗari ɗaya da uku tunatar da larabawa da ni'imar musulunci da haɗin kai a tsakaninsu wa ta simo bi hablillahi jami'an wala tafarraqu wadhkuru hmm, id kuntum a'da'an shi ma inda aka fito fili aka gaya musu wannan shine a wannan sura a aya ta ɗari da uku ɗin wajibcin kafa ƙungiyoyi na wa'azi waltakun minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar a wannan ayar ne aka samu wannan kan wujubu takwin ta'ifati lil qiyam bil amr bil ma'ruf a aya ta 104 abu na 30 bayanin cewa wannan al'umma ita tafi kowace alheri Hmm? duk da ana faɗan wannan a dunkule a waɗin surare amma a fito da abin ƙarar haka nan hmm? sai ana a bakara ai an ce mana fa'in amanu bi misli ma amantum bihi faqad A ashe muna sama kenan ko to amma a fito da abin fili cewa babu mu muka fi kowace al'umma alheri sai a cikin suratu ali imran a aya ta 104 bayanin cewa an kafa ƙasƙanci ma yahudawa sai da taimakon mutane da taimakon Allah cewa duk inda suke so ƙasƙantattu ne sai in sun samu wani taimako daga mutane kuma Allah ya ga dama ya kyale su wannan shi ma a wannan wurin ne kawai aka faɗa a aya na ɗari da goma sha biyu bayani mai tsawo akan yakin uhud da abin da ya faru a ciki da darussan da ya dace a ɗauka a cike ba inda aka yi wannan bayanin alkur'ani sai a suratul al-imran daga aya na 121 zuwa aya na 175 abu na 23 abin da ya sauko na mala'iku inda aka yi bayanin cewa mala'iku sun sauka a yakin badar daga dubu uku har izuwa dubu biyar an yi bayanin ne a nan kaɗai a ce dubu uku sannan suka zama dubu biyar a wannan sura kawai bayan da aka yi wannan filla a alkur'ani sai a wannan sura a aya na ɗari da ishirin da biyar abu na talatin da hudu bayanin cewa da yawa daga cikin annabawa da mabiyansu sun yi yaƙi sun kashe an kashe su amma ba su raunana ba wannan shi ma ali imran kawai muke da shi wanda ayyin min nabiyin qatala aya na 146 a inda Allah ya yi umarni abu na 35 a wannan suran kadai Allah ya yi umarni ma annabi sallallahu alaihi wasallama da ya shawara da sahabbansa kuma ya mu'amalance su da rangwame a aya na 159 sabi ma rahmatin min Allah ya yi salam abu na 36 ambatar aya ta biyu wacce malam yake cewa babu ta uku ɗinta wanda ke bayani akan rayuwar shahidai wato akwai a suratul bakara amma bayani filla-filla na wannan a suratul ali imran aka yi kamar da za mu zo mu yi bayani wajen munasabar mazmun din suran da suratul ali imran abu na 37 bayanin cewa duk mai hana zakka za a ɗaura wuyansa da wato ainihin kumarci ta yi ko na ma baki nubihi yau malkiyama hmm? an ambaci wannan ne a wannan sura a aya na 180 abu na 38 bayanin irai da yahudawa suka yi ma Allah madaukin sarki cewa Allah talaka ne su ne mawadata ba faɗi wannan ba da ƙarar haka nan sai a wannan sura an yi ishara izuwa gare shi a cikin suratul ma'ida amma faɗan shi fili haka nan sai a wannan sura ɗin a aya na ɗari da tamanin da ɗaya haka nan bayanin cewa duk wanda aka tsira aka nisantar da shi daga wuta aka shigar da shi aljanna wannan shine wanda ya tsira wannan shine sa'idi a fitar da abun karara haka nan a wannan sura take a aya na ɗari da tamanin da biyar sannan abu na arba'in da wannan ayar take fanta da shi shine wanta da bayanin siffofin masu hankali da addu'ansu da irin yadda suke komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki daga aya na ɗari da casa'in har zuwa aya na ɗari biyu da wannan ayar da wannan sura ta rufe wannan kasa'is kenan na suratu ali imran dori akan abin da na faɗa muku jiya waɗansu za su san maimaito akan munasaba za mu magana yau akai wannan abin da nake faɗa kun ga ba wai tafsirin ayoyin bane ko amma yana shiga cikin abin da ake kira ilimin ulumul qur'an ulumus sura wato ilmomi masu alaka da sura amfanin su suna buɗa maka kwakwalwa ta yadda in ka zo karatu ko sauraron tafsirin ayoyin za ka fi ganewa da kuma ka gane mahimmanci da falala na wannan sura wannan shine amfanin waɗannan abubuwa da muke ta ƙoƙarin buɗe wannan surar da ita domin ya zanto ka san shakhsiyar sura in za ka yi tunani a kanta zai zo maka da sauki in ma har kana sauraron tafsirin to waɗansu abubuwa da tana iya mai tafsirin ba zai fito da shi ba filla filla kai ka riga ka same shi yanzu ya zo maka da ya fara magana akan wannan to za ka hararo wannan to wannan shi yasa ake yi magana shi ma akan abin da ake kira almunasabat baina suwa wato munasaba tsakanin surori wanda ke bayyana alakar sura da sunanta da mu yi bayanin wannan jiya ko mai bayani wani abu dangane da wannan jiya sannan da alakar sura da surar da ta gabace ta da alakar ƙarshen sura da farkon suran da ta biye mata da alakar farkon sura da farkon surar da ta biye mata sannan da alaka tsakanin farkon sura da ƙarshenta wanda na yi wannan mana بيان أبنا من قرأت سورة البقرة حكنا نقر شيء بيان سكان آيوي هو مقاطع بنغروي نسورة بلاتع ما لم يجد سنة أمتهم وانا أمتهم مناسبات عند رجسيك ما لم ندع وانا سك في بعض من منشئ كوننا أقي فخر الدين الرازي أشيك اللي تافين سمفاتيه الغيب هو التفسير الكبير حكى الإمام السيوطي ينا دلتاف إلى مسمى دي أكون ونن حكنا آه إبراهيم بن عمر البقاعي هنا للتاف أكن تناسب نظم الدرر في تناسب الآية الآية والصور to za mu cakuɗe kaɗan daga cikin abin da suke faɗa akan wannan sannan sai mu shiga tafsirin sura gadan gadan kuma za ku ga amfanin wannan yayin da muke tafsirin kuma muna hada ayoyin da wannan abin da muke faɗa yanzu to abu na farko dai shine alaka ko munasabar bude wannan sura da abin da surar da ta gabace ta ta rufe kun ga ƙarshen suratul baqara magana ne akan mummunai cewa sun amsa kiran Allah da yabo a kansu da bayanin abin da suka yi imani da shi da abin da suke bai a wajen Allah sakamakon imaninsu to farkon suratu Ali imran ita ma sai ta magana akan imani kai mun ce ai jibanta ma gaba ɗaya akan imani ne imanin ma al-imanu billah shine tauhidi din kai ko ce alif lam mim wanda alif lam ma akwai ishara zuwa ga ijazin alqur'ani kaga imani da alqur'ani ya shiga ma automatically sanan ta zo ta sake ambata a fili nazzala alayka alkitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan lin-nasi wa anzala al-furqan kaga ta bayani akan imani da Allah Allahu la ilaha illa huwa imani da littattafan Allah kuma ta ambaci sunan waɗansu daga ciki a taura da kuma linjila sannan da shi kansa alƙur'ani ta ambace shi sau biyu bayan ta ce nazzala alayka alkitab alkitab anan qur'ani yake nufi malaman tafsiri ba sa sabani akan wannan sannan kuma Allah ya saki ambatan da sunansa na biyu alfurqan yace wa anzalal furqan sannan yayi gargadi ga masu shirka masu kafarce ma wannan aqida ta musulunci ashe kenan kamar ƙarshen wannan wannan sura shi gaba ne da kuma ƙara tabbatar da abin da wancan surar ta wato ainihin rufe sai abu na biyu munasaba tsakanin abin da suratul baqara ta kunsa da abin da suratu ali imran ta kusa na faɗa muku ai kuma zan ci gaba da maimaita cewa suratul baqara ita ce bakan damayar alƙur'ani mai girma ta kunshi komai da komai na alƙur'ani mai girma duk wace sura in ta zo to in ma ta zanto ta mara mata baya ko ta yi sharhi a kanta hmm? ko ta dunkule wani abu da aka fayyace a bakara ko ta fayyace wani abu da aka dunkule a bakara ko ta ƙara fito da wani abu wanda ba a fito da shi ba saboda ya shiga cikin wani abu a cikin suratu al-baqara to anan akwai abubuwa da malamai suke ambata kamar irin su masu at-tafsir al-mawdu'i li suwar al-Qur'an al-Karim gungun malamai ne aka tara su suka yi at-tafsir mawdui na al-Qur'an Hakanan irin su a Muhammad Rashid Rima a cikin tafsirul manar to zan hada maganganun nasu wajen bayanin munasabar abinda wannan surar ta kunsa da kuma suratul bakara na farko dai kusan ah, shi ne abinda muka gama faɗaɗin nan duka a surorin guda biyu sun yi magana akan akan imani akan imani ita suratul baqara ta tabbatar da digadigan imani kawai na addini ta kuma kafa hujjoji a kai ita kuma ali imran ita ma ta zo ta yi magana akan imani ita kuma ta ƙara fayyacewa ne ta hanyar rushe shubuhohi da waɗansu suke kawowa dangane da abin da ya shafi imani musamman imani da Allah imani da manzannin Allah da imani da littattafan Allah duk shubuhohi da waɗansu suke kawowa wannan Ali Imran ita ta yi ƙoƙarin rushe waɗannan shubuhohi ne tare da tabbatar da abin da ya zo a cikin suratu al-baqara abu na biyu ko na eh, abu na biyu dukansu kun ga sun bude da alif lam ko domin nuna mu'jizan alqur'ani mai girma wannan alif lam mim kamar da muka faɗa a farkon suratul baqara kuma tana yi dan maimaita shi kaɗan duk inda alif lam ko al-huruful muqaffa harufan nan da suka zo da ake karanta su a matsayin harufa a farko farkon surori alkur'ani mai girma suna ishara ne zuwa ga cewa Alƙur'ani sauƙaƙƙen littafi ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ya rubuta shi ba ba shi ya ƙirƙire shi ba a'a shi ɗan saƙo ne littafin na allah ne ya aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ne da littafin ko babu wanda ya isa ya iya kawo wani abu irin wannan littafin amma idan har wani yana ganin cewa shi ya isa to littafin ba an yi shi ne da waɗannan haruffa ɗin Allah ya yi amfani da waɗannan haruffan ne wajen gina ƙarin littafin don kana jin ka'ida to ga fili ga doki ne ma'anan kawo wannan alif lamra a farko-farkon waɗannan surori wajen guda 29 a alkur'ani na girma da suratul bakara da ali imran sun yi tarayya wajen buɗewa da wannan din abu na uku suratul bakara ko suratul ali imran ta yi sharhi ta yi bayanin waɗansu abubuwa da aka ambata a cikin suratu al-baqara kamar da na faɗa da zuke nan ko to bari mu bayar da 'yan misalai na abubuwan da suka zo a dunkule a suratul baqara amma ali imran sai ta fayyace shi misali alqur'ani Allah ya siffanta shi cewa la raiba fihi a baqara amma anan sai ce musaddiqan lima bayna yadayhi bayan ya ce nazzala alayka alkitaba bil wannan bil haqqi lima bayni ne akan la raiba a san da yace zalikal kitab yace kawai la raiba yi magana akan alqur'ani ba to haka an saukar da alqur'ani amma ya yake nau'in ayoyi din muhkamat da mutashabihat ƙarin bayani ali Allah ya ce wa ma unzila min a cikin suratul baqara waɗanne ne aka saukar da su kafin zuwa annabi da tattafai a nan ali imran ne ta yi bayani ko ta ce wa an zara taurata wal injila min qablu ko hudan linnas eh Allah ya ambaci cewa an saukar da at-taura a cikin suratu al-baqara at-taura Allah ya yi magana akan ta saboda ita ce asalin Ali Ibrahim kuma ta yi magana akan linjila domin linjila far'i ne na attaura kuma ta yi bayani sosai dangane da nasara kamar yadda ali imran ta dunkula magana ne akan nasara eh, bakara kai ta yi dunkulallen magana ne akan nasara yawanci ta fi magana da yahudawa yawanci ahalar kitabi da ake faɗa a bakara ana magana ne da yahudawa nasara suna shiga ciki ne taban sai kuma waje yan kaɗan da aka ambace su su ma amma dan haka yanda aka dunkula su a can Ali Imran sai zo sai sai bayanin su filla filla yaki ta ambaci yaki a cikin suratul bakara amma a dunkule ne wa fi sabilillahi alladhina yuqatiluna kutiba alaykum alqital a dunkule amma Ali Imran ta ba mu labarin yaki filla filla yadda ma aka yi yakin yakin Uhud ko gaba ɗayanta Allah madaukin sarki yayi bayanin ta a wannan sura riba Allah ya hana cin riba ko a cikin suratul baqara mun dogon bayanai lokacin da muka yi tafsirin amma akwai wani karin bayani wanda sai a Ali Imran aka yi la takulu riba adhafan mudha'afa Allah ya wajabta aikin haji a dunkule amma bai fito da abin fili ba a suratul baqara sai a suratul Ali Imran da yake wa ala ala nasi hajjul bait ko sannan ya kara cewa duk wanda ya yarda ko ya kafirce ma wajibcin aikin haji to Allah baya da bukatansa wato Allah yana cewa ya kafarta hakanan Allah ya faɗi cewa yana bayar da mulki ga wanda ya ga dama hmm? to amma cewa wallahu yuti mulkahu man yasha Allah ya ƙara bayanin wannan a Ali Imran qul illahumma malikal mulki Allah ya yi bayani a ahlul kitab a bakara dangane da ahlul kitab cewa suna juya baya sun matawallaitum illa qalilan minkum ko sai yan kaɗan daga cikin su yan kaɗan daga cikin su ɗin su wane ne su min suke yi an faɗa a cikin suratu ali imran laisu sawa'a min ahli kitabi ummatun qa'ima wanda aka kashe su fi sabilillah wanda suka yi shahada yayin su zai kasance an dan yi bayani a suratul baqara wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat ko amma an ƙara bayani a suratul ali imran wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatakum an ce menene inda rabbihim yuzdaquna farihina bima atahum Allah wannan dalla dallan a suratu al imran akai haka nan Allah ya nuna mana fifikon ba kan al'umman da suka gabata amma dai bai fito da abin karara ba yayi bayani dalla dalla sai a wannan sura kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas waɗannan fa misalai ne hmm? haka nan Allah ya hana mu cin dukiyan junanmu ta hanyar da take haramun ne Ali Imran kuma ya faɗi narko da ya shirya ma duk masu cin dukiyan haramun innal ladina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila da irin waɗannan ne su yi yake cewa ai suratu Ali Imran ai kawai duk abin da ke bakara ta kunshi shi ana ta yi ƙarin jawabi a cikin suratu a cikin bakara banda wannan akwai abubuwa da aka ambata a suratul a baqara wanda ali Ibrahim ta zo ta kuma jaddadawa ne abin da nake gaya muku ko ta jaddada ko ta yi sharhi ko ta faɗi wani abin da ya shiga cikin wani abu duk ayin qur'ani haka ne dangane da alaƙa su da suratul baqara shi yasa malamai suke cewa duk wanda ya haddace suratul baqara kamar da na faɗa muku to zai iya haddace alqur'ani duk wanda ya san tafsirin suratul baqara to ya san tafsirin sauran alqur'ani ni yanzu za a zallakar da kai a koya ma tafsirin suratul baqara kawai a kyale ka a ce to je ka je ka iya tafsirin sauran alqur'ani din in har ka fahimci suratul baqara da gaske saboda ita ce fosfatul qur'an gonan alqur'ani to daga cikin abubuwan da Allah ya ambata a cikin suratul baqara kuma ga su ya sake ambata domin cikawa da ƙarin bayani su ne abubuwa kamar haka a suratul bakara an ambace halittar mutane ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum ko a ali imran kuma an ambace yadda Allah yake suranta mutane yayin da zo halittar su huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha duk magana ne akan halitta farkon halitta na annabi adam an ambace shi ne a cikin suratul bakara ko sannan halittan ƴaƴansa kuma farkon an ambata a ali imran haka nan bayar da labarin halitta na ban mamaki wato halitta annabi adam ba tare da uwa ko uba ba sannan ali imran ita ma ta bayar da kista mai ban mamaki na wato ainihin halittar annabi isa daga uwa ba tare da uba ba kuma har ta kamanta tsakaninsu domin ta kafa hujja akan nasara idan har zuwan annabi isa ba tare da baba ba shine abin mamakin da ya sa ya dace a ɗauke shi ba mutum ba to adamu ya fi shi shantattan haka inna masala isa inda Allah ka masali adam hmm? shi adam khalaqahu min turabin ba ba shi da uwa mun gane ko haka nan a ali a bakara Allah ya ambaci siffan wuta ya ce ya tanar da ita ga kafirai kuma ya ambaci aljanna ma amma dai bai ce ya tanar da ita ga masu jin tsoron Allah ba amma ya faɗi hakan a suratu Ali Imran wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin ko kaga kusan abubuwa da ya maimaitu a can yake maimaituwa a nan an buɗe suratul bakara da bayani akan masu jin tsoron Allah kuma an ce su ne masu tsira hudan lil muttaqin ko san yace ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun sannan aka rufe suratu ali imran da cewa wattaqullaha la'allakum tuflihun an bude suratul baqara da cewa da bayanin waɗanda suka yi imani ko da abinda aka saukar ma annabi da abinda aka saukar ma wanda suka gabace shi haka nan ita ma ali imran an rufe ta da bayani akan ahlul kitabe wanda suka yi imani da Allah da abin da aka saukar musu da abin da aka saukar uh, ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam an kwadaitar da ciyarwa man zalladhi yuqridu Allah qardan hasanan a ali imran kuma an gargadi masu izgilanci dangane da baiwa da yalwan yalwan baiwa na Allah madaukakin sarki لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء أن أنبشي دعوار النبي إبراهيم الدؤى السا نتيو يتاير دا دا ولي النبي ربنا وضع فيهم رسولا با عالي إبراهيم أنفل إتيو الله يأمس الدعاء لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم آه، ay min anfusihim yatlu alaihim ayati waɗannan su abubuwa waɗanda aka ambace su a cikin suratul bakara sannan kuma aka ƙara tabbatar da su a cikin suratu ali imran wannan yana nuna maka munasaba tsakanin waɗannan surori guda biyu kuma yana tabbatar da abin da na faɗa maka cewa duk abin da za mu karanta yanzu za ka ji kamar ƙarin bayani ne akan abin da muka yi a farko musamman in kana cikin waɗanda suka samu daman sauraron tafsirin mu na suratul baqara tun da muka fara har lokacin da muka gama ta wato shekaru bakwai baya kenan in kana zuwa amma na san zai wahala a samu da yawa daga cikin ku wanda suka yi wannan bibita wannan shi yasa wani lokacin dole za mu maimaita wani abu da muka ambata a baya tunda ba za mu iya shiga surar yanzu ba na ga lokacin mu ya ja bari mu burfe da abin da Muhammad Rashid zai zaɗin ya faɗa shi bayan ya faɗi abubuwan da wannan surar ta yi tarayya da suratu albakara da ita sai kuma ya faɗi hikimar fara ambatan abin a suratul bakara kafin a ambace shi a cikin suratu Ali Imran ce. daga cikin abubuwa don shine kowanne daga cikinsu ya fara da bayani akan littafi da sha'anin mutane wajen shiriwa da shi ya ce a surar farko an ambaci kashe-kashen mutane wanda suka yi imani da wanda ba su imani ba ya ce kuma wannan shine ya dace a kaddamar da shi domin shi ne magana akan asalin da'awa ɗin amma a sura ta biyu ali imran kenan sai allah ya magana akan waɗanda suke bauɗewa ba sa bin karantarwar littafin yadda ya dace suna zuwa su yi tafsiri karkatacce domin jawo fitina da ƙaƙulo sanin abin da Allah ya bar wa kansu sani sannan sai magana akan waɗanda suka nuna a ilimi wanda suke yi imani da muhkam ɗinsa da mutashabi ɗin gaba ɗaya suna cewa kullum min inda rabbina yace kuma wannan shine abin da ya dace a ambace shi daga baya domin wannan ya faru ne bayan da'awar ta yaɗu a farko ana faɗan mai ce da'awar ya yara rabuwan mutane dangane da da'awa a nan kuma a ambaci bayan da'awar ta yaɗu alƙur'ani ya gami ko ina mutane kuma suna rabuwa dangane da ayoyinsa zuwa kashi ya ce abu na biyu cewa duka waɗannan surorin guda biyu sun yi jayayya da ahalul kitab amma a aya ta farko a sura ta farko an fi yawaita magana akan yahudawa an takaita akan nasara amma a sura ta biyu al imran an tsawaita magana ne akan nasara an kuma gajarta akan yahudawa yace to kuma munasabar wannan ai yahudawa su suka fara zuwa saboda haka a zuwa farko an tsawaita magana a kansu sannan daga baya aka yi nasara saboda aka sai aka tsawaita magana a su na baya ɗin sannan kuma abinda kuka sani a sirar annabi sallallahu alaihi wasallam ai annabi ya fara gamuwa ne da yahudawa kafin ya gamu da nasara nasarar da ya gamu da su ma yan kaɗan ne kawai saboda a lokacin nan a makka kusan babu wato ainihin ba yahudi ko ba nasare a madina kuma yahudawa ne wato nasara ɗan kaɗan ne ko masu zuwa ne kawai a makka eh, wannan ne kawai aka samu labarin cewa ba nasare eh, waye sunansa baffan khadija ku gaya mu sunansa waraka ibn naufa to bayan nan ba samu wani wanda yake ba nasare ba to saboda haka an yi magana akan waɗanda suka fi yawa a zamanin annabi sallallahu alaihi sallam aka fara magana a kansu. abu na uku yake cewa tunatarwa dangane da halittar annabi adam a suran farko da kuma halittar annabi isa a sura na biyu da kamanta isa ɗin da adam alaihi salam kowannensu ya zo ta hanya sabuwa ba irin hanyar da mutane suka sabawa wajen ah, yadda Allah yake halittar mutane ake haihuwarsu ya ce wannan kuma ah, dalilin da ya sa aka fara ambatan annabi adam a suratul bakara saboda Aishi ya fara zuwa kafin daga baya aka yi annabi isa alaihi salam haka nan ya abu na gaba dukkaninsu sun kunshi hukunce-hukunce iri guda kamar irin hajji da muka ambata kamar hukunce hukuncen yaki da muka ambata ya ce to amma duk wanda ya tunani ya da tsakanin hukunce hukuncen guda biyu zai gane cewa wanda aka ambata a suratul bakara su suka fi cancanta a kaddamar da su a kan waɗanda aka ambata a suratu ali imran wanda su kuma su suka fi cancanta a jinkirta su sai abu na ƙarshe ko na kusa da ƙarshe ya ce addu'a da kowanne daga cikinsu ta rufe da shi ali bakara ta rufe da addu'a ali ma ta rufe da addu'a ishe to addu'an bakara ya dace ne da wato ainihin farko-farkon al'amari saboda mafiya yawanta yana da alaƙa ne da taklif daura nauyi da kuma neman nasara akan abokanan gaba da masu yaƙi da musulmi amma a sura na biyu ya kunshi magana ne a kan roƙo Allah ya karɓa musu addu'an zo ya ba su sakamako a kai a lahira ta haka wancan shi ne na farko ya fi cancanta ya zama farko wannan kuma ya zanto a ƙarshe sai daga ƙarshe yake cewa abin da waɗansu malamai suka ambata eh, na rufe sura ta biyu ɗin da abin da ya yi daidai da abin da ta farko ta bude da shi kamar yadda muka faɗa ta farko ta bude da magana akan masu tsoron Allah bakara kenan cewa kuma su su ne masu rabauta sannan Ali Imran ta rufe da umarni da tsoron Allah ta tabbatar mana da cewa masu tsoron Allah su ne waɗanda za su rabauta wattaqullaha la'allakum tuflihun Allah madaukin sarki ya samu cikin masu jin tsoron Allah waɗanda za su rabauta da alherin duniya da lahira wannan su ne mukaddima da muka so mu gabatar dangane da wannan sura insha Allah gobe za mu shiga ga dangadan mu yi tafsirin wannan sura kuma za mu na alakanta tashi da wannan abin da kuka ji domin ma'anonin suran su ƙara fitowa fili abinda muka faɗa ya zanto dai farallar shi daga Allah muna roƙon sai daɗa mana wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته نعم